Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake sancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zan yi muku wani bayani akan wani application mai suna Voice Note. Voice Note. Gashi nan application din mai suna Voice Note. Kana zuwa Play Store kana rubuta sunansa Voice Note, zaka samu wannan application din. Yawwa, wannan application din yana maka recording din maganar ka ce domin ni na yi amfani da shi kuma na ji daɗin amfani da shi, na ji daɗin amfani da na gwada yi da shi. Wannan application din mai suna Voice Note. ga ne yanzu kamar bari mu shige shi kamar haka yauwa kamar haka nan da na shige bari wannan note ɗin da aka yi bari in cire shi yauwa kamar yadda yake gani haka ga nan na goge dukkan note ɗin da aka yi yauwa kana danna wannan alamar domin ni yanzu ba zan danna ba domin yanzu ni ina danna ta zai katse min magana da nake yi ne a cikin a cikin wannan bidiyon domin ina screen record ne ba wai waje waje nake daukar recording nake ɗaukar bidiyo ba yauwa kamar yanzu ga tsare-tsaren sanan wajen gashi na ɗan wajen kamar kana danna wajen zai fara recording a nan wajen kuma zai fara yi maka creating din idan ka dakata da magana kamar a ce ka gama layi ɗaya ka dakata ka dan tsaya huta zai sauko maka da shi nan wajen sai ƙara maka creating din wani layin kamar haka idan ya ƙara maka creating din wani layin ka ga nan wajen gashi nan inda zaka saka muryarka ga nan wajen inda zaka goge kamar nan wajen kuma inda zaka koma baya ko kuma inda zaka koma gaba inda aka baro wannan ga kuma nan zaka iya zaka iya fahimtar setting da wasu abubuwa wannan ga yanan share of to friend ga yanan share note to friend ga yanan back of file on the clock ga yanan change the file name ga shi nan delete file ga shi nan <sniffs> dukkanin tsare-tsaren su ga nan har da coffee da dai sauransu duk cikin wannan application ga yanan zaka iya zuwa ka canza speak zaka iya zuwa ka canza speak loud in speak language eh, language ɗin da zaka riƙa yin magana da shi yauwa kaga kaga wannan application application ne mai amfani ya kamata ka ɗauko shi ka yi download ɗin sa domin ka za ka ji daɗin amfani da shi yau dan wannan shine karshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka yi mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗa bidiyo na gaba